بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar 20 daidai ga watan ramadana shekara 439 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar biyar ko ga watan 6 2018 muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi kamar yadda muke roƙon sai gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah muke roƙa ya biya bukatun ɗan uwa da suke neman addu'a Allah ka san bukatunsu ka san su Allah ka biya musu bukatunsu wa'inda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wa'inda suke neman aure Allah ka ba su aure wanda suke neman jari Allah ka yassare musu masu neman sana'a yi Allah ka ba su aiki ya'ya da suka buji cewa iyaye Allah ka dawo da su mata da suka buji cewa mazajinsu Allah ka dawo da su maza da suka buji cewa matansu Allah ka gyara halayensu Allah ka gyara halayen samarinmu Allah ka gyara halayen 'ya'yanmu mata Allah ka zanzar da lafiya a cikin wannan ƙasa wanda suke neman ta da zaune tsaye Allah ka yi maganinsu. ya Allah ka gyara halayen shugabanninmu. Allah ka ba su lafiya ka ba su daman sauke nauyin da ka ɗaura musu talakawa kuma Allah ka sa mu zan masu ji masu bi Allah ka kiyaye mu da tarzoma da tawaye akwai tambayoyi kamar haka akwai mai tambayan da ke cewa shin idan ya tashi karfe uku da rabi ko zuwa hudu ya yi sallar dare zai shiga cikin waɗanda sun yi sallar tahajjud eh ka shiga cikinsu tun daga sallar isha'i har zuwa ketowar alfijir lokaci ne na sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam shi rayar da daren yake yi amma mu aka ce mu yi abin da ya sawwaka in wanda zai iya tashi a ƙarshen dare ƙarshen ya fi lada wanda ba zai tashi a ƙarshe ba ya yi a farkon kuma yin sallah a cikin jam'i sallar isha'i da sallar asibahi su ma yana daga cikin rayar da dare kamar yadda hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya salla isha a cikin jam'i kamar ya raye da rabin dare ne wanda kuma ya sallar asbahi a cikin jam'i kamar ya raye da dare ne gaba daya wannan ba ana nufin aika salan sallan dare ba ne, a ana nuna mana falala da rahama da yalwa da Allah yake wa bayansa. sai kuma yana cewa mahaifinsa kullum kalmar da ta da kyawu a kan shi mahaifinsa kamar yana son mai abin da ba daidai ba yana munana na zato da kuma harshensa ba kyau akan shi to irin wannan uba jarrabawa ce yadda Allah yake jarraban iyaye da wasu ƴaƴa kangararru haka Allah yake jarraban wasu 'ya'yan da iyaye kangararru sai kaga da yana Allah Allah yayi wa iyayensa biyayya amma iyayen ba sa bashi daman biyayya musamman hakan yakan faru ne idan ya zamana uban ya auro wata mata da ta rinjaye hankalinsa ta shiga tsakaninsa da 'ya'yansa ta tsafi ne ta gulma ne da keta sai kaga uba san bayya ganin kirkin 'ya'yan nan da ba ita wannan matar ta haifa ba zai sa su yi abin da za su yi duk ba zai yarda da su ba irin wa'annan mata su ji tsoron Allah yadda kuka shiga tsakanin ƴaƴa da iyayensu haka Allah zai shiga tsakaninku da abin da kuke so wai a so ƴaƴanta a ki ƴaƴan da ba ita ta haifa ba wannan zalunci ne Allah ku bayya son zalunci baki san wanne zai amfane ki ba in har kin rayu in kuma baki rayu ba ba kin rasa addu'an wayannan yara mai yiwa na taba ku labarin wata mata da ta shiga tsakanin ƴaƴa da mahaifinsu ta shiga tsakaninsu uban ya yi banza da su bai ya son ganinsu sai suka yi masa addu'ar Allah ya isa wannan mutumin yaransu ba su san ma'ina gadon ubansu ba amma matan nan ta zo ta yi babake ɗaya da dukiyar da mahaifin ya bari ba a jima ba sai ga ta da ciwon ido ta zo ta makance ta zo tana nadama akan abin da ta yi alhali lokacin nadama ya wuce wannan ta gani dan kankani ne kafin ta gamu da Allah ta ga mai girma saboda haka mata da suke zuwa gun bokaye akai sunayen ƴaƴa don uba ya kisu Allah ya kiku wannan shine mu addu'ar da zamu yi yadda kuke neman raba tsakanin iyaye da ƴaƴansu Allah ya raba naku yadda kuke so su wahala kuma Allah mayar muku da wahala tunda abin zalunci kuke so ba alkhairi kuke so ba ba ku fatan alkhairi ga mijinku ba ku fatan alkhairi ga ƴaƴanku har da kuka haifa din ma domin abin da kai wa ƴaƴanka haka za a yi wato kai wa ƴaƴan wani haka za a yi wa naka idan mutum yana so ƴaƴansa su zo na lafiya to kar ya sa ido akan ƴaƴan wani kar ya yi ashar ko sharri akan ƴaƴan wani sai ƴaƴansa masu wanzu lafiya wannan kuma yana cewa menene falalar sahabban annabi kuma yi menene matsayin wanda yake batanci gare su ko yana zagin su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da matsayi mai girma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko da sakon amma su suka taimaka masa wajen yaƙan waɗanda ba su imani ba wajen ba shi kariya da taimakon Allah wajen ɗaukan wannan sakon su isar wani malami yake cewa ya rubuta ma ayoyi ɗaiɗai har ayoyi guda ɗari a cikin alkur'ani da ke nuna falalan sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga cikin ayoyin za mu iya ɗauko hudu ko biyar daga ciki akwai faɗin Allah subhana والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوه بهسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وأن آية تنعنون فللا نسها بمن الله صلى الله عليه وسلم دقفركو هركر شيء kuma idan aka ce wannan mutum sahabi ne ana nufin mutumin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mutu akan imani as-sahabi huwa man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala al-islam wanda aka ce gani din koda makaho ne wanda ya hadu da annabi sahabi ne kamar Abdullahi ibn Umm Maktum sahabi ne mai girma har annabi ya sa ya zama wakilinsa a madina lokacin da annabi yake fita jihadi saboda haka in an ce sahabi duk wanda ya yi imani da annabi sahabi ne kafin a yi hijira ne ko bayan hijira ne ko ƙarshen rayuwarsa alaihi salatu wassalam kuma Allah maɗaukaki yana cewa a wajen nuna fifikon sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam laqad Allahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara da hakika Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suke maka mubaya'a a karkashin wannan itaciya mun san wannan kisar ko sannan kuma da fadin Allah subhana la yastawi minkum man anfaka min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna ba su taba zama daidai ba wanda ya ciyar da dukiyarsa ya taimaki addini kafin budin makka da wanda ya haka bayan budin makka dukkansu Allah ya musu alkawari kyakkyawa ta aljanna sannan kuma ga ayar hujurat lil fuqara'il muhajirina da walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana da walladhina ja'u min ba'dihim arau malamai suke cewa mutane guda uku ne dai masu imani ne kashi ukun ne na farko su ne almuhajirun alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa inda aka fidda su a gidajensu da dukiyoyinsu suna neman yaddan Allah wa'annan sune muhajirun na biyu kuma alladhina taɓa wa udara wal min qablihim wa'anda suka tanadi gidajensu. da imaninsu kafin ma annabi ya hijira zuwa madina su ne ansarawa sai na ukunsu wa'inda suka zo bayan muhajirun da ansar wa'inda su ba sahabbai ba ne daga tabi'ai har zuwa tashin kiyama su ne wallazi ne ja'o min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina na bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim da kuma faɗin Allah a cikin ayar da muka ayoyin da muka karanta walamma ra'al mu'minuna ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wama zadahum illa imanan wa taslima wa'annan mutane da suka ga mujirmai kafirai mushrikai sun tinkare suka ce ai wannan shine abin da Allah da manzo suka yi mana alƙawari Allah da manzo sun yi mana gaskiya babin abin da ya ƙara musu illa imani da miƙa wuya da kuma ayar da take biye da wannan me yake cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi a cikin mu'mine akwai wasu mazaje da suka gaskanta alƙawarin da suka yi wa Allah akai su wane ne wa'annan mu'minan sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam sannan kuma idan muka dawo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi da dai kada ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasiba ku kiyayi zagin sahabbaina inji annabi sallallahu alaihi wasallam ina rantsuwa da sarkin da raina ke hannunsa idan da ɗayan ku zai ciyar da dutsen uhudu na zinari ba zai kai muddin ɗayansu ba ko rabin mudu. dutsen uhudu dai ka ciyar da sunan zinari don neman yardan Allah me yasa hakan saboda ya riga ka da imani ya riga ka shiga musulunci ya taimaki addini a lokacin da addini yake bukatan taimako sannan kuma Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nati qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم mafi alkhairi mutane zamani na ne wa'inda suka zamani da annabi suka yi imani wannan shine zamanin da mafi alkhairi sannan wanda suka bi sannan wanda suka bi Abdullahi bin Mughaffal radiyallahu anhu ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah Allah fi ina muku maƙiya da Allah ina muku maƙiya da Allah ku kiyaye sahabbaina har sau biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada yana cewa la ta'khuduhum gharadan min ba'di kada ku dauke su abun kwacewa ma'ana abun zagi ku fake kuna zagin su kuna batanci gare su bayan kar ku dauke su haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa yana cewa man ahabbahum فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم duk wanda ya so na ya so su ne don sona don kana son annabi ne ka so sahabbansa in ka ki annabi don kin annabi ne ka ki sahabbansa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci da cewa wa man adahum wa wa man aza Allah yushiku an yahfudha duk wanda ya cutar da sahabbaina ya cutar da ni duk wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah duk wanda ya cutar da Allah to ya kusa Allah ya kama shi wannan akan zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sannan kuma Abdullahi dan Abbas ya rawaito kamar da Qabarani ya kawo cikin Kabir Wanzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal mala'ikati wan a jima'i? duk wanda ya zagi zage na la'anar Allah ta tabbata a kan shi da kuma la'anar mala'iku da sauran mutane gaba ɗaya. wani mutum ya zo ya tambayi Abdullahi dan Mubarak radiyallahu anhu yana ce da shi yana tambayansa a Muawiya ta afdalu am Umar bin Abdul muawiya ne fi daraja ko umar bin abdul aziz ne fi daraja sai ibn mubarak yake cewa la turabun bi manharai muawiya خير مع رسول الله صلى الله عليه wa خير وافضل من عمر بن عبد العزيز da Umar abinda Muawiya ya dauka a wajen filin daga yana jihadi ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuran da ya rufe wuyansa ya fi daraja akan Umar bin Abdulaziz. wani mutum ya zo wajen Abu Zur'a ke ce da Abu Zur'a ni ba na son Abubakar na'am yana cewa ba na son ba na son Ali me yasa don sun yi fada da Muawiya ka san wani bangaren na son wannan wani bangaren baya son wannan me yasa dan yayi yaki da wannan sai ya ce to ubangiji muawiya dai mai rahama ne mai jin kai ne wanda kuma kake cewa sun yi fada da shi din mai kyauta ne mai kirki ne me halin shiganka su idan har kana gaba da Ali don sun yi fada da Muawiya ubangijin Muawiya mutumin kirki ne ma'ana mai rahama ne mai jin kai ne sannan kuma shi ali da kace baka san shi mutumin kirki ne mai karamci ne me zai shigar da kai tsakanin ubangijin muawiya da ali baka da aiki tsakaninsu saboda haka ganganci ne mutum ya nuna bayya son sahabi ko zai zagi sahabi al-imam al-tahawi a cikin littafinsa ya kawo a cikin aƙidata ahli sunna wal jamaa wa nuhibbu ashab rasulillah sallallahu alaihi wa sallam muna son dukkan sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam wa la nufarritu fi hubbi ahadin minhum ba mu da tafriti ba mu da tauyewa ba mu da wuce iyaka a son ɗaya daga cikin sahabbai wala natabarra'u min ahadin minhum ba za mu yi barranta daga kowa daga cikin su ba wa nubghidu man yubghiduhum muna kin wanda yake kin su wa bighairi alhaqqi yadhkuruhum wanda yake ambaton su ba bisa gaskiya ba wala nadhkuruhum illa bi khairin ba za mu ambaci sahaban annabi ba sai da alkhairi wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun son sahaban annabi addini ne imani ne kyautatawa ne wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun insu kafirci ne wuce iyaka ne ni munafirci ne ahli sunna yuhibbuna ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duk suna son abokanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yad'una lahum suna musu addu'a ta alkhairi wa yataraddawna anhum suna cewa Allah ya yarda da su gaba ɗayan su wa yastaghfiruna lahum suna nema musu gafara me yasa saboda su fiyayyen zamani ne Allah ne ya zabe su sannan kuma su ne suke tsakaninmu da annabi wajen isar da musulunci in ba don sun ɗauki musulunci sun yada shi a duniya ba da bai isa gare mu ba sannan kuma wato sun yada kyawawan ɗabi'u da suka koya daga annabi a cikin al'umma kuma su ne suka yi yawo suka bude garuruwa na shirka da kafirci da shigar da addinin musulunci wa'annan garuruwa Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa inna Allah nazara ila qulubil ibad Allah madaukaki ya duba zakatan bayi gaba daya fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam khayra qulubil ibad Allah ya ga zuciyar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce fiyayyen zuciya a cikin dukkan halittu sai Allah ya zaɓe shi don sakonsa ya aike shi sai ya duba zukatan bayi sai ga zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kyawawan zukata bayan na annabin sai Allah ya zaɓe su yasa suka zama abokane na wannan annabin saboda haka mun ji wannan zai isa mai tambaya akan falala na wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayinsu da matsayin wanda zai yi shishigi yayi batanci gare su mun sani akwai wanda suke zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wayannan ayoyi da hadisai duk wanda yake zagin su bayya kan alkhairi bayya kan shari'a bayya kan musulunci saboda aka ai hattara wasu za su zauna da hira ko su jefa tambaya yanzu ka yadda mu'awiya musulmi ne mutum zai buɗe bakinsa ya faɗi haka wai mu'awiya ɗan abu safiyan wanda yake rubuta wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka buɗe bakinka ka ce wai shi musulmi ne ko mutum ya faɗi magana akan abubakar ko akan umar ko hafsa ko aisha Wa'inda annabi ya koma ga Allah yana mai yadda da su to hattaran ku hattaran ku ƴan uwan musulmai akwai kungiyar da sun zo suna rusa imanin mutane suna bude makarantu na kyauta da sunan karantar da mutane addini kyauta da wannan aka fara mana boko haram aka bude makarantu da sunan kyauta ana ba da ilimi kyauta ko kuma in neman arhani ku je kuna shiga ana canza muku aqida ba ku ankara ba sai ku zama mukiya Allah da annabi da sahabban annabi ai hattara in baka da ikon ka shiga makaranta na kuɗi ka samu malamin da zai karantar da kai kyauta na sunna akwai wuraren da na kirki ne amma akwai fakakku sun fake da sunan karantarwa na kyauta suna bata mutane aqida suna bata mutane imani da zagin sahabbai to mun ji dai wanda ya zagi sahabi ga matsayinsa ayoyi ne na alkur'ani hadisai ne na annabi suke tsarkaka su kamar irin aisha da Allah ya tsarkaka ta Allah ya ɗaukaka ta ya barrantar da ita daga zargin da ake mata har yau mutum ya zo ya nuna cewa wannan baiwar Allah ko ita ma ba musulma bace. to wani addini za mu yi wanda su ne suka zo mana da musuluncin nan saboda haka ai hattara a kasetoci ne ko a bidiyo bidiyo ne da ake tura wa mutane ko a jaridu ne ko a takaddu ne akwai hanyoyin da ake bi don rusa musulunci rusa sunna kuma in an zagi sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam an yadda ana so a cimma annabin ne don annabin ne ya dauke su abokaninsa me ake so a nuna mana ana so a nuna mana shi annabin ba na kirki bane shi sa ya zauna da abokane wanda ba na kirki ba amma in an yadda annabi na kirki ne ya zai dauki waɗanda ba na kirki ba saboda haka samari ku yi hankali mata masu kwaɗayin addini ku yi hankali ku san waɗanne makarantu kuke shiga da zarar an zam ambaci abubakar ko umar ko usman ko ali ko Aisha da batanci wannan makaranta ba na musulunci bane maza maza ku tattara kayan ku ko kyauta ake karantar da ku ko an raba muku Qur'ani izu 60 ba su yadda da izu 60 din ba a aqidar su ba izu 60 bane mun sani aqidar su ba wannan Qur'anin bane suna boye aqidar su ne dama yana daga cikin rukuni aqidar su su boye manufar su su nuna suna tare da kai don ku yi nisa kafin su dinga shigo maka da nifin su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya mu isar wani namu in kunne ya ji jiki zai samu tsira idan ya yi aiki in bai yi aiki ba kam ya shiga uku ai Allah ya ganar da mu sunna Allah ya rayar da mu akan sunna ya kashe mu akan sunna na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك مما ربنا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ahlan nalaka azwajak lalle mun mu halatta maka matekunka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya halatta masa adadin mata wanda muka sani ya mutu ya bar su su ne mata guda tara amma adadin matan da ya aura a rayuwarsa sun fi haka wasu malaman ma suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya auri mata daban-daban guda goma sha biyar ya yi dukuli da sha uku daga cikinsu ya haɗa sha ɗaya ya rasu ya bar tara an gane sha biyar adadin matan duka wa'inda ya dukuli da su sha uku wa'inda suka haɗu a lokaci guda a ƙarƙashinsa nawa sha ɗaya wa'inda ya mutu ya bar su su tara idan kana so ka san sunayensu kamar haka akwai khadija bintul khuwailid ko akwai sauda bintu zam'a radiyallahu anha ita ce wacce ta bada kwananta ga aisha akwai hafsa bintu umar akwai ummu salama biyar abi umayya akwai zainab bintu huzaima akwai juwairiya bintul harith akwai ummu habiba bintu abi sufyan bin harb akwai zainab bintu jahash wace ce wannan wace muka yi magana akan ta kusa kusan nan akwai safiya bintu huyay ibn aftab wanda za'imul yahud ne akwai kuma maimuna ibnatu al hari akwai wata mata daga bani kulai ana ce da ita sha bintu rifa'a akwai kuma Huziya bintu jabir akwai aliya ibnatu zubiyan akwai kutaila bintu qais akwai fatima bintu dhahhak wayannan suni adadin mata amma wa'inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su wato ya ya mutu ya bar su su ne kamar haka akwai Aisha Hafsa da Sauda akwai Safiya Maimuna da Ramla akwai Hindu da Zainab hakan nan kuma Juwairiya ummatul mu'minin wayannan sune wayanda Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya mutu ya bar su sai Allah madaukake ce ya kai wannan annabin inna ahlalna laka azwajak lalle mu mun halatta maka matekunka da ka aure su allati allati ataita ujurahunna wayannan da ka ba su wato ladan su ma'ana ka ba su sadakin su sannan kuma wa ma minu yaminuka da abinda hannunka ya mallaka ma'ana ku yangunka mimma afa Allahu alayka daga irin matekun da Allah ya baka su daga bai'una wato ganima wa banati ammika da kuma ƴaƴan amminka ammi shine wato wa ko kuma wato yaya ko kani na uba wa banati ammatika da kuma ƴaƴan wato ammatin amma sune baba ko wanda su ma dai yayu ko kanne na wajen uba mata sune ammat sannan kuma banati khalika da kuma ƴaƴa mata na wato kawunninka wa banati khalatika da kuma ƴaƴa na innanka ko kuma yayu su ma ko kanne na yatima allati hajarna ma'aka wa innan da suka hijira tare da kai zuwa madina wa mar'atun mu'mina da kuma wata duk wata mata mu'mina in wahabat nafsa halin nabi idan ta bada kanta ga annabi ta zo ta ga ya annabi gani nan na bada kaina gare ka to wannan matar ta zama matar annabi amma sharadi in arada annabiyyu an haha, in har annabin ya so ya aure ta khalisatan laka amma wannan din an kebe kai kadai ne aka halatta maka haka min dunil mu'minina banda sauran mu'minai Allah madaukake ce kada alimna kuma mun sani ma faraduna alaihim abinda muka farlanta wa su al'umma na annabi gashi an ji bayani an halatta masa wa'annan mateku kuma annabi an halatta masa idan ya ce yana son mace kai tsaye zai aure ta ko mace ta ba da kanta kenan. amma mu al'umma kuma Allah ya sa abin da ya farlanta mana na mace ku idan za yi aure me ya kamata mu yi wa ma malakat aymanum da kuma abin da hannayen su al'umma ya mallaka likai la yakuna alayka haraj don kada ya zama akwai wani kunci akan ka cikin abin da kake gudanarwa cikin iyalanka wa kana Allahu ghafurur rahima Allah madaukaki ya kasance shi mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne gabayinsa. to kamar haka subhanahu wataala yace ya halatta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa'annan mateku da muka ji ya ambata malamai sun yi kai kawo wajen fassaran wato wannan aya cewa Allah ya halatta masa wa'annan matan to shin wannan ayar sune ita ce karshe ko kuma wancan ayar da take cewa la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tatabaddala bihinna min azwajin wa ra'jabaka husnuhunna anan Allah ya ce ya halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan mata ahlalna laka azwajaka mun halatta maka wa'annan mace kunna haka wanda ka riga ka aure su allati ujura, hunna wa'annan da ka basu su ladan su na sadaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri dukkan matansa da sadaki banda Zainab ta Jahash wanda ita kai tsaye Allah ya hada wurin daga sama sannan wa mamalakati yaminu abinda hannayenka suka mallaka ku yangu kuma dama ba sadaki ake yake bayarwa ba shi mallakan ku yangu ko dai ya samu daga ganiman yaki ko daga faibun da Allah ya bashi ko kuma wani ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wato wasu sarakuna suke aika masa irin wannan mallaka zai yi ya halatta gare su wato sun halatta gare shi yana iya tare da su a zaman ku yangunsa sannan kuma yace mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika tare da Allah ya halatta masa ƴaƴa mata na wayannan danginsa babanninsa ko kawanninsa ko kuma innansa ko babansa duk wayannan a cikin matan da annabi ya aura babu ɗaya daga cikin wato ƴaƴan wayannan mutanen kenan Allah ya bashi dama ne amma bai aure su ba duk matan da ya aura ba ƴaƴan dangin danginsa bane sannan kuma sai yace Allah ce hajar nama nan da suka hijira tare da kai sai ce wa mar'atan mu'mina da duk wata mace mu'mina in wahabar nafsa halin nabi idan ta bada kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan mace ta zo ce ya rasulullah na baka kaina to annabi zai iya aurenta wasu malaman suka ce a ciki akwai maimuna wasu ka ce akwai Zainab umma masakin suna daga cikin matan da suka baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kawunan su Aisha radiyallahu anha wato har tana magana kamar hade da kishi tace abin kunya ya ma za a ce mace za ta zo ta bada kanta ga Annabi ta zo ta ce na baka kaina ai wannan abin kunya ne sai Allah ya saukar da aya umra'atul mu'mina in wahabat nafsaha lin nabi sai Aisha tace ni fa ina ganin ka yana goyon bayan ka ne saboda ita tana mamaki ya mace za ta bada kanta sai Allah ya ce kuma duk wata mu'mina da ta bada kanta gare ka ya halatta ka aure ta kaga abinda Aisha take gudu shi ya faru sai ta ce tana mamaki ya haka zai faru kuma ya faru take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ma ara rabbaka illa wa yatabi hawa wato ba na gani ubangiji sai dai yana goyon bayan son zuciyarka duk abin da kake so Allah yana goyon bayan ka ne wanda irin magana ce tsakanin mata da mijinta da suke kamar yadda eh, irin wannan da yawa suna faruwa a tsakaninsu to kuma da yawa sun zo mata suna ba da kansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi bai aure su ba ya faru irin wannan da yawa annabi bai aure su ba kamar mata nan da sahal ya rawaito hadisi sai ce ce ya rasulullah na baka kaina in kana so ka aure ni annabi ya daga kansa ya saukar ya ciro bai magana ba sai wani ya tashi ya ce rasulullah ka aura min in baka so ka aura min annabi ya ce kana da sadaki ya ce babu ka je ka nema kaga wannan daga cikin matan da suka bada kansu ga annabi ne to akwai ababai da Allah ya kebe annabi sallallahu alaihi wasallam da su kamar irin wannan dan ababai daban-daban suna da yawa daga ciki akwai abin da Allah ya wajabta masa akwai abin da Allah ya halatta masa akwai kuma abin da Allah madaukaki wato ya haramta masa gurgurdun irin wato matsayinsa alaihi salatu wassalam daga cikin abin da malamai suke bayani Allah madaukaki ya farlanta wa manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi annabi aka kebe ba tare da sauran al'umma ba yan daga cikin wannan akwai sallar hanzi salatu duha sallar lokacin hantsi mu sunna ne akan mu amma annabi ya zama farilla wato akan shi kamar sallar dare kamar sallar witri mu sunna ne mai karfi a wajen mu amma annabi farilla ne akan shi kamar aswaki kullun jibril yana cewa yayi aswaki yayi aswaki saboda umurtansa har annabi ya ji tsoron kar hakorin sa ya zube amma mu aswaki a wajen mu sunna sannan kuma daga cikin irin wayannan ayyukan wato shawartan makusanta a cikin al'amarin da ba wahayi ba ba shari'a ba annabi yana shawartan wa shawirhum bil amri wa idza azamta fatawakkal ala Allah sannan kuma da baiwa matansa zabi za ku zauna da ni ne ko in sake ku ayar da muka karanta kulli azwajika in kuntunna turidin alhayatar dunya a lokacin mun ce wannan wajibi ne akan annabi amma kai in ka dubi maslaha ne zaka yi in ka ga cewa shine alkhairi sannan kuma daga ciki akwai idan annabi yayi aikin nafila ba farilla bane nafila in yayi zai dawoma akai ya zama tamkar wajibi amma kai yanzu in ka samu dama zaka yi nafila raka'a goma yanzu bayan misali ka sallama gariba kafin isha'i za ka zauna masallaci kai nafila raka a shida ko takwas ko goma kafin isha ko don kana da sarari kana da yalwa gobe in baka yi ba ba komai amma annabi idan yayi zai dawo ma kai in dai yayi abu zai dawo a kai wannan ya zama tamkar dole wannan kenan abin da ya zamanto wajibi akan annabi wanda mu sauran al'umma ban ma ciki akwai kuma ababayin da Allah madaukaki ya haramta wa annabi mu muna da sauki akai kamar wato daga ciki akwai abin nan ha'inatul a'yun kamar annabi ya boye wani abu zuciya yayin wani abu magana a fuska ko yayi mawa wani nuni a ido wanda kar wani ya gane a wajen annabi ba zai haka ba ko da abun ba dadi ne annabi zai haƙura an ba haramun bane ne zai yi shiru akai ma kana da nabi an takuna lahu ha'inatul a'yun haramun ne annabi yayi wannan amma kai wani lokaci in zai zama maslaha za kai ba baka yi laifi ba ko kuwa a gaban wani ne wani yana so wani ya misali ya kawo kudin ka zai baka ga wani yana son kudin kai kuma ka ce masa ba da kudi wallahi ba kudi a jikina sai ga wannan ya kawo kudin ka zai baka in ya baka wannan ya gani zai nema in wancan ya kawo kudin ka nuna masa <laughs> ya koma da kudin kar ya baka kaga baka aikata haramun ba don baka so ka bashi ne to amma annabawa ba sa yin haka musamman annabi sallallahu alaihi wasallam wannan haramun ne haka nan cin zakka annabi ya cin zakka bal sadaka na tatawu'i annabi ya ce sadaka haramun ne gare shi hakan nan cin abinci a kishin gide ya kishin gide ya ci abinci mu yana daga cikin ladabin cin abinci ka zauna tukunkaci amma annabi an haramta masa ya ci abinci a kishin gide la akulu muttaki'an innama ana abdu akulu kama ya'kulu al-abd sannan kuma daga cikin abin da aka hana annabi wato cin abinci mai wari saboda mala'ika yana zuwa wajen shi kullum cin su tafarnuwa menene kai zaka iya kaci amma karka zo masallaci don karka cutar da mutane amma shi ko ba a masallaci ba saboda mala'ika yana zuwa mala'ika kuma yana cutuwa da abu mai wari saboda haka annabi bayya cin abu mai wari sannan kuma auren mace tare da ta nuna ba ta son shi annabi an haramta masa zama da ita kai yanzu mace ko ba ta son ka zaka iya ka sai iyayensa da iyayenta da kuɗi kamar yadda da yawa suke yi ko su aura maka ba ta son kare ka zauna da ita in ka zo mata ce ba na son ka ka kama kana kokowa da ita a ba ta son ka din ta ce don Allah ka sake ni ba zan sake ki ba Allah ya tsare ni da kai eh na yadda dai zan zauna da ke ko ba haka bane to annabi ba haka bane ai dai matar da ya sake ta ma ranar da ya shiga ɗakin ta ne ita an gaya mata ne bata sani ba aka ce annabi akwai wani maganar da yake so me shi yana shigowa ke ce a'udhu billahi minka Allah ya tsare ni daga gai annabi yana shigowa sai kawai sai annabi ya zauna sai ya ce a'udhu billahi minka annabi ya ce laqad uzti bi azimin alhiki bi ahli lalle kin mi tsare daga mai girma ki je gidanku an sake ki ba abin da ya hada su to baya zama da matar da ba ta sai an haramta mishi zama da ita amma kai kana iya ka zauna ko ko da za ta zuba maka wani abu kaci madai wannan ya saura gare ka haka kuma annabi an haramta masa auren ahlul kitab kitabiyat sai dai musulma mu'mina amma kitabiyat an haramta masa hakan nan kuma auren kuyanga mallakan su zai yi a zaman bayi amma ba auren su zai yi ba an haramta masa wannan sannan kuma daga cikin abin da aka haramta wa annabi rubutun abin nan ilimi rubutun ko wahayi ko rubutun hadisi annabi al-ummi alladhi la yaktubu wa la yaqra shi baya rubutawa bai ya karantawa wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yamini idan lartaba al-mubtilun bai iya rubutu ba bai iya karatu ba haka an haramta masa wake ko da irin fannin ilimi ne kamar kaga su Hassan suna wake na yabonsa sallallahu alaihi wasallam ko wake na yaki ko wake na ilimi ko fannin tajwidi ko fannin uh, ulumul qur'an ko shatibiyya ko fannin ulumul hadith ko fannin ilmin nahu ko zarf ko adab duk wannan ulum akwai nazm nashi saboda saukin hadda to amma annabi an hana shi yayi wake bayayi wake mutum ya zauna ya jera ya jera ya jera abiyat a'a. in ya faɗa bai wuce kalma ɗaya biyu ba wanda yake faɗa kuma a wajen yaki anan nabiyyu la kadib ana ibn abdul muttalib ni ne annabin ba ƙarya bane ni ne dan abdul muttalib irin wayannan yana faɗa amma mutum ya zauna yayi wake yayi wake wa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa ma huwa biqawli sha'ir ko sannan kuma akwai abubuwan da Allah madaukaki wato ya halatta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗannan abubuwan da Allah ya halatta manzo sallallahu alaihi wasallam wato wisal na azumi sadar da azumi annabi zai iya jera kwana uku ko hudu ko biyar yana azumi bai ci abinci ba bai yi bude baki ba ba kamar kai bane yanzu kana Allah Allah sauran minci nawa ne ka tara abubuwa a gaban ka hawo ba ana asalatu kana sauri ka kare a'a yana wisal wannan an halatta masa mu ya hana mu yi wisal sannan kuma wato annabi an ba shi dama na amfani da abin da ya zo gare shi na humusi na ganima ganima humusi na shi ne in ya so ya raba in ya so ya riƙe a gidansa ba a ba shi wato ba a kuntata masa ba an yalwata masa an halatta masa kuma annabi an halatta masa auren mata fiye da hudu mun ji wannan ko yanzu nan matarsa tara ya mutu ya basu sannan kuma zai auri mace da lafazin bayarwa hiba mace ta zo ta ce na baka kaina shikenan ta zama matar shi in yace ya yarda ta zama matar shi amma kai ne ba sai da alwali sai da sadaki sai da shaidu bayan an samu duka kuma ina neman aure na aura maka ko na aura masa na karba masa ko na karba kafin aure ya zauna sannan kuma annabi zai aure dawa shi baya bukatan alwali kuma ba a ba da sadaki ba sannan kuma zai iya aure ko da harami kai ne da harami ba za ka yi aure ba la yankihul muhrimu wala yunkihu wala su ko ba za ka yi aure ba ba za ka aurar ba ba za ka nemi zance ba shi an ba shi dama in an ce an ba shi dama ba ya don ba ne a gane akwai abin da yake halal ne bai yi ba kamar misali na gaban nan shine wato rashin raba kwana tsakanin matansa zai iya tarewa da kowace zai ce yau wacce ke zaki zo ba tare da wacce ta zo ba za mu zo ayar gaba na'am turji man tasha min hunna wa tuwi ilayka man tasha min tagaita mimman azalta fala junaha alayk ba yau in ka yi haramun ne zalimi ne wani yana yi yanzu yana da mata biyu ko uku ko hudu sai ce wace yau karta zo ɗakinsa sai wace wace ta girki daban wace za ta zo daban wannan zalunci ne mu a wajenmu wajibi ne kai adalci tsakanin matanka ko ba ta da lafiya ko ta haihu ko ba ta sallah girkinta girkinta ne in ta yi tafiya girkinta ya faɗi in ta yi tafiya bara a ce ba ta gari ma sai raba kwana a'a wasu suna yi saboda mallakan mijin da kuma kuntatawa kishiya miji ya yi tafiya amma ranar girkin da wai yana nan kuma wa wannan ɗaya wanda take gidan ne take girkin ba rana ɗaya za ta zo ɗakin mijin rana ɗayan kuma ta dafa abinci mijin ya ci amma ba za ta zo ɗakin mijin ba wai girkin wacce ba ta gari ne an yi wannan a garin nan kai ya kai ga matar ta mutu ma uwarta ta zo ta zauna a gidan tana hana mijin zuwa wato matar ta zo ɗakinsa a rana ɗaya sai rana ɗayan ne ta zo saboda an tsirce an yi tsafe-tsafe mutum ya zama ba da ikon tasarrufi ya zama kamar dol kamar bebin roba ana sarrafa shi yadda aka so to annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi dama kuma yana iya zagayawa misali zai kwana a ɗakin wannan matar an yadda ya shiga wannan dakin abu ya haɗa su ya shiga can ya shiga can ya shiga can sannan zai kwana a wannan ɗakin imam bukhari ya yi babi musamman babin mutum ya zagaye matansa da janaba guda wannan matsala muka buɗe mai faɗi ne saboda haka ba zan taba babin ba shi cewa shin wani zai yi yayi ko ba zai yi ba wannan magana ce mai girma a tsakanin malamai amma magana mafi sauki kada mutum ya tsallake wato matarsa da take da girki zuwa wacce ba girkinta ba sai da izinin mai girkin ko kuma sai da larura na'am sai kuma daga cikin abin da aka yadda manzo sallallahu alaihi wasallam wato akwai yin yaki a cikin makka yaki a cikin makka haramun ne ga kowa amma annabi an halatta masa shi din ma sa'atan minan nahari wani yankin lokaci ne a cikin yini Allah ya bashi izini wato lokacin budin makka ya zo ya shiga duk wanda ya tinkare shi yayi yaki kuma Allah ya sa ba a yi abin nan kashe-kashe ba aka ce sai ta waje ɗaya ta hanyar Khalid bin Walid ne aka samu wani abu nan kuma aka gama da su aka shiga abu na daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam eh, aka bashi wato aka bashi dama wato ba a cin gadon sa inna ma'ashal anbiya la nura ma taraknahu sadaqa abinda suka bari sadaka ne sai sa annabi ba a cin gadon sa shine fatima radiyallahu anha lokacin da annabi ya rasu bata sani ba ta zo tana neman gadon mahaifinta sai abubakar ga abbas ga ali duk suna nan abubakar ya karanta wannan hadisin ga umar ya tambaye su ma kun san wannan hadisin abbas ya ce ya sani umar ya ce ya sani ali ya ce ya sani annabi ya karanta wannan umar ya karanta wannan annabi ya ce mu annabawa ba a cin gadon mu abinda muka bari sadaka ne to an zo ana magana akan fadar ko cewa ai na fatima ce an hana ta an yi kwace abubakar ya yi kwace to anan ana so a nuna da batanci ga abubakar amma in ba haka ba mai hankali ya sani da annabi ya koma ga Allah mun sani Isa Fatima ce kadai ita ce mai cin gadon sa to amma Fatima nawa za ta ci a gadon in ma za a ci gadon nawa za ta ci ha fa in kanat wahidatan farhan nis rabi za ta ci akwai kenan ashe akwai wasu masu cin gadon banda wato ita Fatima to idan ita Fatima an dane ta me yasa sauran ba su yi magana ba wannan gona na wajen kasar Khaibar me yasa sauran ba su yi magana ba sannan ka ce a ah, ai in suka yi magana ba su da bawa masu mulki suna mulki eh mun ji abubakar ya wuce umar ya wuce usman ya wuce da ali ya zo fa ali ai da fatima da tabar wato gadonta na rabin abin da annabi ya mallaka ko kuma abin da annabi ya bata ai mijinta ali yana da rabo me yasa ali bai nemi haƙƙinsa ba idan ka ce don bai zama khalifa ba ne lokacin da ya zama shine amirul mu'minin ba komai yana hannunsa komai da umarninsa me yasa da wayancan sun hana to yanzu zan ɗauki rabon iyali na Fatima rabin dukiya nata ne ni kuma zan ci daga dukiyarta ƴaƴanta kuma ga nasu me yasa Ali bai yi ba Ali ya yarda yadda zalincin ne ya shiru ko dai Ali ya yarda abinda Abubakar ya faɗa gaskiya ne cewa annabi ba a gadansa kuma da abubakar ya ce ba gado ba ne me ya yi da kayan ɗibawa ya kawo gidansa gonin sayarwa ya ko ya sa an yi masa noma ya tara abincin gidansa rabawa ya tsakanin musulmai saboda haka mutane mu yi hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cin sa. sannan kuma zaman matan shi haramun ne ga wasu bayan barinsa duniya wacce ma annabi ya saka kai haramu ne wani ya aure ta wanda kuma ya mutu ya bar su ga nassin aya wala an tankihu azwajahum min ba'di abada a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan miza wannan wani abu ne kadan muka faɗa idan mutum yana so ya samu littafin khasa'isun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ababai da Allah ya kebe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su wanda ya kebe shi da su a cikin annabawa a nan duniya wanda ya keɓe shi da su cikin annabawa a lahira da wanda ya keɓe al'ummarsa da su na'am na muke na'am na'am likala yakuna alayka haraj na'am wa kana Allahu ghafurur rahima Allah madaukaki ya kasance shi mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne ga bayinsa na'am ترجي من تشاء منهن وتقضي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما ما sarki كذلك turji man tasha'u minhunna turji al-irja bi ma'ana ma'ana tu'akhir man tasha'u minhunna zaka jinkirtar da wanda kaso jinkirtawa daga cikin su arja'tu shay'a idza akhartahu wa tu'wi ilayka ay tadummu ilayka zaka tare zuwa gare ka man tasha wacce kaso daga cikin su wato kaga an bashi zabi wacce kaso zaka kira ta wacce kaso zaka ce a'a ban da ke zabi ne da Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine bayani da muka yi yanzu ranaku ya raba tare da Allah ya bashi wannan dama annabi ya raba kwanaki a tsakanin iyalansa shi yasa lokacin da ya rashin lafiya na rasuwarsa yana cewa aina anal aina ana gadan aina ana gadan gobe ina ina yana so ya ji yaushe zai shiga ɗakin Aisha don ya fi natsuwa nan. da matan suka gane shi yana son nan sai suka bashi izini sun yaddar masa ya zauna a jinyarsa a ɗakin Aisha da yawa a baya mata suna koke-koke musamman lokacin da ake kofi ko lokacin da za a ce yau sallah ba fita kwana uku miji yana da gidaje a unguwanni daban-daban ya kai ce fa ne wancan gidan ko a ce ya kwana a wannan gidan gobe a ce da yamma zai zo wannan gidan sai a ce ba fita kwana biyu ko kwana uku shi kuma kwana yake yi sai ya zauna kwana uku a wannan gidan na'am to yaushe idan ya dawo nan zai biya kwanakin ko ba zai biya ba irin wannan ana kawo tambayoyi masu yawa da mata suke yi amma ana nuna min lokaci yayi saboda haka za mu a kai amma insha Allah za mu tashi kai bi iznillah Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah ya Allah Thank you.